الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوزا متاشي درسي na 31 a yau za mu tashi darasi na 31 a cikin karatunmu da muke na alfiyatul hadith da sharhinta alfiyatul hadith ta imamu suyuti rahmatullahi alai za mu tashi alhadithul maudu yau 30 ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 wadda ta yi daidai da ranar 19 ga watan 11 shekara ta 2017 na'am
bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah qala an-nawawi rahimahullah al-mawdu na'am al-nazim yace al-mawdu rahmatullahi alaihi al-mawdu wannan ismin maf'ul min wada'a وضع يضع فهو واضع وذاك موضوع shi kuma alwadu'u asalin ma'anarsa shine a wato alhattu alhattu wasaktu abinda ka sarrafar da shi ka ajiye shi za ka ce wada'tuhu ai haƙattuhu zaka ce wada'tu lahu min as-si'r ay haqqattu lahu min as-si'r na yanke masa kudin abu kai masa ragi wannan shine asalin ma'anar al-mawdu kuma wada'a yana zuwa da ma'ana ikhtalaqa abinda ka kirkire shi to fal mawdu sai ya zaman sai ya zaman to ma'anarsa al-mukhtalaq abinda aka kirkire shi haka zalika wadu'u yana zuwa da ma'anar tarh abinda ka zubar da ka yasar da shi saboda haka almawdu zai zamanto matruh abinda aka yasar da shi duk waɗannan ma'anoni sun tabbata a cikin alhadith almawdu kaga dai mahdud an ajiye shi an sarrafar da shi saqit an yasar da shi matruh an jefar da shi mukhtalaq an kirkiro shi to duk waɗannan ma'anoni a suna cikin almawdu shi yasa malaman hadisi sun kyautata zabi na wannan kalma da suka ce almawdu suka kira shi almawdu amma baya daga cikin daga cikin maganganun ashari'a babu abin da haka zai zamanto shine asali na ma'anar don hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo akan hadisan karya sun ce man kadhaba alayya ne ba zo da man wada'a alayya ba to sai dai malaman hadisi sun yi amfani da wannan kuma wannan kalmar an same ta a cikin itlaqin magabata na daga malaman hadisi sukan sifanta masu yi ma'anar sallallahu alaihi wasallam karya da cewa fulanun ya ba'ul hadith ya ba'ul hadith na'am da afuwan to sai kuma tarifinsa a istila wajen malaman hadisi shine suke ce masa huwal hadith al-mukhtalaq المختلق المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا او خطا shine hadisin da aka kirkiro shi aka aka danganta shi wato aka aza shi aka sanya shi aka ce na annabi sallallahu alaihi wasallam ne aka yi masa ƙarya da shi da gangan ko bisa kuskure hatta wanda aka yi bisa kuskure shi ma wannan mawdu ne نعم
الخبر الموضوع شر الخبر وذكره لعالم بحفظه بأي معنى كان إلا واصفا لوضعه والوضع عرفا إما بالاقرار وما يحكيه وركة به دليل فيه وركة وبدليل فيه وركة وبي دليل فيه to tsaya wannan daidai yana za mu iya ci gaba da wani baita amma mu tsaya anan ya ce alkhabarul mawdu hadisi wanda yake mawdu'i sharrul khabari shine mafi sharrin nau'i daga cikin nau'o'in alkhabar wato a hadisai da ake dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa dhikrahu li'alimin bihihdhuri ka kiyayi ambatansa li'alimin bihi ga wanda yake a uhzur wato ka kiyayi ambatansa li'alimin bihi wannan umarnin li'alimin bihi ga masanin cewar hadisin mawdu'i ne wato hadithil mawdu bai halatta wanda ya san mawdu'i ne ba ya ambace shi shine ah, wato ihzur ka kiyayi zikrahu ka kiyaye ambatansa li'alimin bihi amma wannan maganar li'alimin bihi ga wanda yake masanin cewar hadisin maudu'i ne fi ayi ma'anan kana a cikin dukkan wata ma'ana bai halatta wanda ya san hadisi maudu'i bane ya ambace shi illa wasifan li wad'ihi sai dai dan yana idan ya sifanta cewar hadisi ne maudu'i ai illa li bayani halihi sai dai dan kai bayanin halinsa hadithul mawdu ba a fadansa sai dan kawai ai bayanin halinsa in ba haka ba dalilin cewar an hana wannan ambatan saboda man haddatha anni bi hadithin yura annahu kadhib fa huwa ahadul kadhibaini ko al kadhibina duk wanda ya zantar da hadisi da ake zato ake zargin cewar ƙarya ne to ɗaya daga cikin makaryata ne guda biyu ko ɗaya daga cikin makaryata masu yawa to kaga ya nuna cewar bai halatta hadisin da ake tuhumar da cewar kirkiro shi aka yi ba aka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai halatta a faɗe shi ba to amma an fitar da illa li wasifan bihi ga wanda zai faɗe shi dan ya bayyana shi saboda wannan min babil amana babin amana ne da kuma babin azabbu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa za ka ga malaman hadith suka rinka ambatansu kamar yadda sukan ce aka samu kamar yadda yahya ibn ma'in afwan yahya ibn sa'id al-qattan ya zo ya kama rubuta nushar aban ibn abi ayash aban ibn abi ayash wanda yake riwaya daga anas ya ce ina ruwaito ta ne alal wajhi na ganta don saboda idan wani ya zo ya mayar da ita sabit an anas sai in gane cewa karya yake saboda haka suna yin sukan bi su san wa'annan hadisai kuma su ambace su a cikin littattafai kamar irin su littattafan jarhuwar ta'adil kamar su alkamil ibn adi in ya kawo rawi wanda aka tumce shi zai kawo hadisansa wanda ya kirkira na karya haka irin su ibn hibban a cikin littafinsa al-majruhin da uqaili a cikin ad-du'afa lil uqaili littattafan da suke bayani akan ar-ruwatu du'afa masu riwaya waɗanda suke masu rauni to sukan kawo hadisai waɗanda suke mawdu'ai ɗaya daga cikin da ake gano hadisai mawdu'ai kenan cikin irin wa'annan littattafan to amma ga ana ambaton su ne domin me dan a san su amma yanzu nan wajen sai ga mutum ya je in zai kawo kafa hujja sai ce ai gashi ma hadisin rawahu rawahu ibnu adi fil kamil shi yana ganin ya faɗi wani littafi wanda ba a san shi ba alhali kuwa kana faɗan wannan an san cewa to ai wannan ibn dai ibn adi ne ko dai uqaili ne ya kawo shi dan ya nuna maka cewa hadisin ƙarya ne na'am wal wad'u fihi urifa shi kuma al wad'u dinnan kirkirar ƙaryar da aka yi a cikin hadisi mawdu urifa ana sanin sa imma bil iqrari imma da iqrar in ma bil iqrari kun ga an mayar da hamzatul qat'i ta koma hamzatul wasl saboda baitin ya miƙe al iqrar shine al wadi' ya ce ai ni ne na ni ne na ni ne na kirkiri wannan hadisin kamar yadda wannan mutumin yayi wane ne Hamadun Nasibi ko no okay nan ya kawo misalin Umar ibn ibn Subh akwai Hamad an-Nasibi wanda yake cewa a wanda yake cewa ya kirkiri hadisai sun fi dubu gashi nan ana ta yada su ana ta faɗar su to haka wannan ikrar ne shaida ne musulmi ne za ka gani ai me yasa waɗansu ma salihai ne suke yi kamar wanda ya kirkiro hadisan fada'ilus suwar ya ce ya ga mutane sun fuskanci littafan abu hanifa sai fikihu ake ta karantawa sai tarihi na ibn ishaq sai ya ce kuma ya ga an ƙaurace ma alkur'ani sai ya ce bari ya dawo da su cikin alkur'ani shine sai ya kirkira hadisan fada'ilus suwar kowace sura ga falalata duk ƙarya ne ya ce ya sa ni hisbatan hisbayi neman ladayi shi ne suke cewa ana ma inna lam nada alaihi inna ma nada'u lahu ai ba kirkira muke a kansa ba muna rubutawa ne don taimakonsa wai don taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam suke na'am na'am ai wannan wannan haramun haramun bittifaq wannan hadisin nan man kazaba alayya muta'ammidan ya hada ya hau kansu wa ma yahkihi kuma ana sanin da kuma abin da yake shibhul iqrar wa ma yahkihi ay ma yashbahuhu ay ma yashbahul iqrar abin da yake bi manzilatil iqrar akwai al iqrar sarih akwai abin da ma yuta hukmul iqrar ake bashi hukuncin cewa al iqrar ne kamar mutum ka kawo abin da yake kasancewar ba zai yiwu ba abin ya yiwu kamar mutumin da yake a kamar mutumin ya zo ya ce ya ji daga aisha ummul mu'minin a wasit tana cewa kaza a garin wasit ban aisha ba taba zuwa garin wasit ba kaga wannan ya kare ta kansa da kansa ko ko kuma kamar yadda malaman hadith suka rinka amfani da tarihin rayuwa da tarihin mutuwa abinda yasa suka san ilmul wafiyat kenan don su gano makaryata kamar yadda za ka ga cikin misalai din ba sani ba ko zai kawo su waɗansu dai ba zan iya rike su ba yanzu ina ji abdurrahman ibn mahdi ne afwan abdullahi ibn mubarak ne wani ya je ya gaya masa cewa ya yi riwaya daga wajen malami ya ce aina ka ga wannan malamin ya gaya masa ya ce wato mana ya fito daga kabarinsa ne ya gaya maka hadisin ko saboda shekarar da ya ce ya ji daga gare shi ya daɗe da mutuwa sai cewa to kenan ya fito daga kabarinsa bayan shekara kaza ya zo ya gaya maka wannan hadisi eh warikatin haka arrika wato shine a wato rashin ma'ana shine arrika tana zuwa fil ma'ana wa fil lafzi al ma'ana shine mutum ya kawo abin da yake hankali ba zai dauke shi ba to kaga wannan raki shine rikka ka kawo abin da yake hankali ba zai dauke shi ba rikka fil ma'ana ko kuma rikka fil lafzi rakik ya zamanto lafazin ya saba ka'idar larabci shi ne ake ce ma rakaka eh rakaka kamar profesa rakaka ba malamin ku ko mubarak rakaka yawanci muna daukar rakaka a lafazin ne alhali ku akwai rakaka a ma'ana rakaka a ma'ana shine ka kawo abin da hankali ba zai dauka ba kamar yadda suka ce a farkon abin da Allah ya halitta doki ne dawaki ne sai suka yi sukuwa da suka yi sukuwa sai suka yi gumi sai ya halicci kansa daga wannan gumin to kaga wannan ai ko yaro ya san cewa wannan ba zai yiwu ba ya aka ya ya aka ya halicci dokin kuma wannan dokin daga guminsa bayan ya yi gudu daga kansa ya halicci kansa babu ta samar da akwai to wannan shine al-mustahil a kawo da abu wanda yake akwai al-istihala rashin wato wannan shine rikka rikka iri biyu ce rikkatun fil ma'ana wa rikkatun fil lafzi wa bi dalilin fihi da kuma dalili a cikin hadisin da zai nuna cewa wannan hadisin mawdu'i ne to mu karanta sharhin yace al hadithul mawdu nan ne inda ake binciken sa shine nau'i na 35 ya kawo shi a cikin nau'i daban-daban na hadisi tare da cewa kuma ba hadisi bane saboda nazaran ila za'ami wadi'ihi duba da riyawar wanda ya ya kirkiri hadisin alhadith almawdu ai ba hadisi bane ko tunda me ya alhadith hadith shine abin da aka dangana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma udiya ila annabi sallallahu alaihi wasallam amma wanda aka yi ƙarya an kaga bai halatta a jingina shi ba to me yasa in haka ne me yasa ko me yasa ka ambace shi ya kai imam suyuti a cikin alwaul hadith kana magana anwa'ul hadith ne sai ya ce a a ai wannan saboda la'akari da riyawar wanda ya aje wanda ya kirkiro shi wanda ya kirkiro shi yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bari mu wato mun sallama ka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bari mu ambace shi a cikin hadisi mu zo mu aiwatar da ka'idodin hadisi a kansa in muka kan cewa ba hadisi bane to sai mu kira shi mawdu amma farko za mu yadda cewa tunda ka ce hadith hadith ne to hadith ne ko kuma i'tibaran da cewar malaman hadisi sun ambace shi cikin littafansu a cikin nau'i na hadisai waɗanda suke ambatansu domin su yi bayanin ƙaryar da ke cikinsu so wannan da wannan bihadal itibar don wannan akan tambayi a ce tunda an ce alhadith mawdu ba hadith bane wato jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba me yasa malaman hadith suka ambace shi a cikin littafansu to shine suke suka ambaci waɗannan dalilan guda biyu dalili na farko saboda tanazulan wato a ce a sallama ma wanda ya kirkire shi wato tunda ka ce hadith ne to mun sallama hadith din ne kuma dalili na biyu shine kan cewa malaman hadith sun ambace shi a cikin littafan su dan a san shi to shi yasa aka dauke shi a cikin anwa'ul hadith na'am ولتعرف طرقه التي توصل بها لمعرفته لينفع عنه القبول لينفع عنه القبول kuma fa'ida ta biyu da ya sa aka ambace shi wali tu'rafa turuquhu dan a san asani dinsa hanyoyin da aka ruwaito shi allati yuta afwan li tu'rafa turuquhu dan a san hanyoyin alhadith almawdu allati yutawassalu biha li ma'rifatihi hanyoyin da ake samun a cimma sanin hadith mawdu li yunfa anhu alqabul dan a kawar masa da karbuwa to kaga kenan dalili uku ne yasa ake faɗansa a cikin hadith dalili na farko saboda riyawar wanda ya kirkiro shi dalili na biyu saboda malaman hadith sun ambace shi a cikin littafansu dalili na uku don a san hanyoyin da za a gano shi don a kawar masa da sifar karbuwa na'am
فالخبر الموضوع to don haka alkhabarul mawdu وهو الكذب المختلق wa huwa alkadhib almukhtalaq almasnu shine ƙarya al-mukhtalaq wanda aka kirkiro shi al-masnu wanda aka wato kage shi شر الخبر shine mafi sharrin labari وأخباره kuma mafi muninsa والحكم عليه بالوضع to yin hukunci akan hadisi da cewa hadisi ne mawdu'i إنما هو بطريق الظن الغالب ana yin sa ne ta fus- ta hanyar wato zato mafi rinjaye لا بالقطع la bil qat'i ba a yanke ba yankewa akai ba id qad yasduqu al kadhub domin makareci wani lokaci zai yi karya gashi dan yayi karya yayi gaskiya Hmm? iblis gashi yayi gaskiya ko sadaqaka wa huwa kadhub to kowane makareci wata ran zai yi ka- zai yi gaskiya amma in dai aka yi in ya taba karya ko sau ɗaya ne to wannan karina ce cewa mafi rinjaye a cikin zaton mu cewa duk hadisin da ya kawo karya ne saboda haka wannan alƙatso ɗin ba sai da shi ba za a iya hukunci akan hadisi cewa mawdu'i ne in ka ce sai kana da ɗari bisa ɗari cewa wani ya yi ƙarya to ai da yawa hadisan ƙarya ɗin za su shige to shi yasa idan dai aka samu zato mafi rinjaye sai a yi hukunci akan hadisi da cewa mawdu'i ne na kamar yadda wajen hukunci akan hadithin sahih cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ai ba ai bil dhann rajih ne ko kamar yadda muka gani lal qata'a sai dai an samu qara'in to nan ma in aka samu qara'in za a iya yin al qat'u za a iya yankewa 100 bisa 100 cewa hadisi ne mawdu in aka samu qara'in na'am لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية sai dai ma'abuta malaman ilimin ma'abuta ilimi da fannin had- da fagen hadisi suna da wato a wata fahimta mai karfi fahimta zuza da wata fahimta a zuciyarsu mai karfi da suke yumayyizuna biha zalika da suke tantance wannan da ita da wannan fahimtar tasu wato sukan ce a- a- sukan ce wannan ilimin kamar abin nan ne kamar a ilimin yan canji ne suna jin hadisi saboda gogayya da sabo da jin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam za su ji kai wannan ba hadisi bane daga sun ji magana sai ce wannan ba hadisi bane kuma suka faɗa sai ga ta zauna kamar inda salaji umar suna shafawa suna shafa dala za su ce a wannan wannan ajiye ta gefe ko kuma suna shafa su ce a wannan bata cika ba ko ki kirga na'am to wannan shine malaka din wannan malakar wannan kudurar da suke da ita na'am
وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما to su ma daga cikin malaman hadisin wanda yake tsayawa da wannan daga cikinsu shine wanda yake ittila'uhu hangensa da saninsa ga hadisai taman cikakke ne ma'ana yana da istiqra'u tam kusan dukkan marwiyat ya karance su
وذهنه wa zihnuhu thaqiban kuma kwakwalwarsa mai kaifi ce akwai kaifin fahimta ba ana magana ba yana kamo tasha a fadake yake yana jin wan- yana jin kuskure zai gano zai dago
وفهمه قوي kuma fahimtarsa mai karfi ce
ومعرفته بالقرائن ممكنة mumakkana ممكنة kuma saninsa da wato dalilai da ake gano ƙarya da ake gano rashin ingancin hadisi tabbatatta ce
وستأتي wasa ta'ati waɗannan ƙara'in ɗin za su zo akwai ƙara'in a matan akwai ƙara'in a sanad
وذكره أي الموضوع ambatan shi alhadithul mawdu لعالم ga wanda ya san cewa mawdu'i ne به أو بكونه موضوعا ai bika wato da wanda yake ya san cewa hadisi ne mawdu'i نعم. احذر uhzur ka kiyaye shi ai im- wato ka hana shi
فتحرم روايته مع العلم به don haka bai halat ya haramta ka ruwayato hadisi mawdu'i tare da sanin ka cewa mawdu'i ne في أي معنى كان a cikin fi ayi ma'anan kana a cikin kowace ma'ana ce سواء الأحكام wato sawa'un ko wajen hukunce hukunce ne ka kafa hukunci da hadisi mawdu wal qasas ko wajen kissoshi wajen wa'azin turmi wat targhib da wajen kwadaitar da mutane fadan falala wa ghairiha da wannan ta shine tarhib da tsoratarwa إلا واصفا saboda kasan ba inda ake faɗan hadisan ƙarya irin wajen wa'azin turmi in dai jibi jibi labarin abin nan a yakin tabuka jibi labarin yakin tabuka Mm. wai haddadawa ake sayarwa lokacin yakin tabuka Eh? ba haka haka ce ba wai sai na ali an kasa ɗaure masa an kasa ɗaure masa ɗamara Mm. gashin sai na yankan mutane eh saboda haka sai da tukuna wata tsohuwa ta zo ta ce biya ta bashin daddawarta eh da saukowar dokin da eh kaga ya shi sai na alma aslan bai ji yakin tabuk ba aslan bai ji yakin tabuk ba a zariya ne yake ganin sa alkali na'am إلا واصفا لوضعه illa wasifan liwad'ihi sai dai kana mai sifanta ƙarya wato kirkirarsa بيانه أنه موضوع bi bayani annahu mawdu da bayanin cewa hadisi ne mawdu بحديث مسلم saboda hadisin da muslim ya ruwaito من حدث عني بحديث duk wanda ya zanta daga gare ni da wani hadisi يرى أنه da كذب ake zaton cewar ƙarya ne وهو أحد الكاذبين fahuwa ahadul kadhabin haka nan ya kawo shi to ɗayan makaryata ne amma a cikin fahuwa ahadul kadhibina au kadhibaini haka mu dai an nuskar mu take na'am eh fi muqaddimati eh wa- وفيه الكاذبين بدل الكذابين وهو حديث متواتر عن 75 صحابيا كما مر في مبحث المتواتر با wannan hadisin bane mutawatir din man kadhaba alayya mutaammidan ne shi ma nan muhaqqiq din ya kamata a lura da wannan abin da ya faɗa ba wannan hadisin ne mutawatir din ba na'am
بخلاف غيره من sabanin waninsa daga hadisai waɗanda suke masu rauni التي يحتمل صدقها fil batin wanda gaskiyar hadisan yana iya yiwuwa fil batin a ɓoye duk da yake a zahiri za su iya zamantowa hukunci a kansu da inganci bai tabbata ba amma fil batin ya zamanto hakikatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tunda ma'ana hadithul al-hadithul da'if shine wato rinjayen rinjayen rad rinjayen rashin karbarsa yafi karfi bangaren rashin karbarsa yafi karfi bisa bangaren karbarsa shi yasa aka kira shi ad-da'if to ad-da'if ya halatta a ruwaito shi sabanin al-mawdu domin yiwuwar cewar duk da yake yana da rinjaye cewa bi inganta ba ta yiwu ya zama to fil batin fi haqiqatil amr ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yasa ya halatta amma al mawdu kuwa wanda ya rinjaye cewa kirkiro shi akai shi bai halatta ba saboda shi al mawdu ba wata karina da za ta zo ta karfafa shi sabanin al hadisu da'if qara'in za su iya zuwa su karfafa shi kamar ya zo ta wata hanyar ko kuma idan karbuwar al'umma in al'umma ta karbe shi ko ijma'i ya karfafa shi duk wannan qara'in ne da za su sashi ya ce zaman to karfafa to al hadisul mawdu' ko babu yadda za a yi wani hali ya zo a ce a wannan hadisin ya karfafa na yanki alaikum assalam wanda yake koyar wanda hadisai bai tabbatar da ingancin su ba kawai sai karanta a kai karanta a ɗalibai ko aka samu ya wajibi ya je bincike ya tambaya ya tambaya samu ya koyar kwarai malaman islamiyya kuna wato to kuma yasa za ku je ku dauko ma dalibai hadisan ƙarya hadisan da ba a san su ba wasu ne ta kai aka yi malamin ko za a iya samun hadisi
aiko aiko a in ku- in kuna makaranta ku rinka ba da shawara ku rinka ba da shawarar cewa ɗauko ga jam'u bainas sahihain ne in hadisan da ke cikin sahihai a cikin almuttafaq alaihi duk abin da ake bukata na koya ma kananan yara da tarbiyya su ya kamata in? ga arba'unan nawawi in ma saba'in din ake so a kara da talatin daga cikin sahihain ko riyadu salihin aka je a ciro daga cikinsu malam da aka gaya wa yake yadda zai shiga cikin wannan hadisin a shi in ya faɗa a wai wai aka gaya masa ne shi ga wanda koyarwa ce inda tabbatar da ingancin hadisan Eh.
koya shi shi ba wani su ko a inda ya gani a ce shi ne da ya yi a Mm, wannan wa'id zai iya shigansa ƙwarai Mm. na'am حيث جازت روايتها في الترغيب والترهيب yanda eh, to ita hadisai da ifai riwayar su ya inganta fi targhibi wa tarhib wajen kwadaitarwa da tsoratarwa على ما سيأتي a bisa abin da zai zo bayanin sa zai zo
والوضع فيه أي في الخبر shi wadu kirkirar ƙarya a cikin hadisi عرف urifa ana sanin sa بأحد الأمور da ɗayan abu al'amura
إما ب- بالإقرار in ma dai da ikrari shine mutum ya shaida wato ya ikrari ya tabbatar akan kansa نعم أي إقرار والده shine wanda ya kirkire shi ya wato ya tabbatar ma akan kansa ya yi ikirari cewa shine ya kirkire shi كقول عمر بن الصديق Eh, kamar faɗin umar ibn subh eh, eh, ibn- ibn subh ne sabih Eh, me- gwaka. Yawa, yawa. sabih ko subaih kai wannan mubarak kun ce wannan an yi ta haƙiƙinta amma umar ibn subh nan haka ya ce bari a'a haka dai nan ma ya ce bari mu ga al-mu'talif wal-mukhtalif ibn subh ko to kun ga inda ilimin hadith yake yana da idan ba abu ne wanda yake yawa dole sai ka koma littafan dabt saboda shi suna kiyasi baya shiga cikinsa ba a kiyasi dole sai dai sama'an ko kuma in baka ji daga wajen wanda yake shi ya san shi ba ya ji shi daga wajen wanda ya sani to sai ka koma littattafan dabt littattafan da suke dabt Ah, akwai dan littafi dan kankani ibn hajar bai kawo shi ba a cikin tafsir akwai sabih da subai to wannan ba mu da ishkal a kansa sabih da subai don wannan ba shi bane babu ya babu ya shine yace ba mu da iskal a kansa tunda babu ya din inda ya akwai ya ne shine zai iya zo- zai iya daukan sabih da subih to ga ibn hajar ya kawo babin su ya kawo babin subih da babin sabih yace bi dhammi subih maula ummi salama wa abu duha muslim ibn subih wa subih ibn muhris wa abu al-malih subih shaykhun li marwan ibn muawiya wa subih ibn al-qasim an sa'id ibn jubair duk wanda yake me dhamma ne sai ya kawo su kafin nan ya kawo bil fathi shine sabih to amma na'am akwai ya'un a naku to to bai kawo shi ba babu umar ibn subai da akwai da zai kawo shi Sab- akwa- ga sabah wa- a- a- al-mughni fi dabt al- a- al-mughni fi dabt al-mughni eh fi dabt na'am subh din mu dau- mu tafi a subh
قول عمر بن الصبح kamar fadin umar ibn subh أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نصبتها إليه ni ne na kirkiro hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen na sabta ta zuwa gare shi
قال ابن دقيق العيد ibnu daqiq al-eid yace
لكن لا lakin la يقطع بذلك yuqta'u bidhalik al-iqrar nan ba a qat'a da shi ba a yankewa da shi ba a karban sa 100 bisa 100 mhm باحتمال أن يكون كذب في ذلك الإكرام dan zai iya an yakuna kadhaba fi dhalika al-iqrar saboda yuwar ya zama saboda zai saboda akwai fuskar cewa wata kila ƙarya yayi a cikin ikrarin nasa
قال الحافظ بن حجر fa al-hafid ibn hajar yace فهم منه بعضهم wani daga cikin malamai ya fahimci daga maganar ibn daqiq al-eid أنه لا يؤمر بذلك cewa ba za a karbi wannan ikrarin ba aslan gaba daya وليس مراده walaisa zalika muradahu wannan ba shine manufarsa ba نعم وإنما نفى القطعي qat'a abinda ya hana shine yankewa da wannan a ce 100 bisa 100 in mutum yayi ikrari in alwadhi'u yayi ikrari to wannan ya tabbatar cewa mawdu'i ne wannan shine ba za a alqat' ne ba za a yi ba amma za a karba ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم amma kuma baya lizumta cewa idan ya kore karban huku wato karban abin a 100 bisa 100 ya zamanto kan cewa ba a karbi hukuncin ba نعم لأن ال- korewar hukuncin لأن الحكم يقع بالظن الغالب domin hukunci ai yana afkuwa da zato mai rin- zato wanda yake na galibi
وهو هنا كذب to wa huwa ka- huna kadhalika anan kuma haka yake zato ne na wato galibi na'am kadhalika fil asli kadhib shine ya gyara نعم ولولا ذلك walaula zalika da ba dan haka ba lama لما سار قتل muqirri bil qatli da ba da ba dan wannan ba da ai ba zai yiwu wanda ya ikirari da kisan kai a yi masa wato a kashe shi ba ko tunda zai iya yiwuwa ƙarya yake a cikin ikirarin nasa eh daga baya zo ya ce ya janye ta ma haka za a kashe shi in yi ikirari saboda za a yi hukunci da alzan algalib
ولا رجل مقترف بالظن da haka ne ma kuma ba za a ba za a jefe wanda ya yi itirafi da zina ba
لاحتمال أن يكون كاذبين saboda kowane ɗaya daga cikinsu zai iya yiwuwa kan cewar ƙarya suke yi بما اعترف a cikin abin da suka yi itirafi da shi
وما يحكيه da abin da yake ai- yake kama da shi أي أي يشابهه ayyu shabihul iqrar abin da yake kama da al iqrar na'am لا يزن منه.
mimma yunazzalu manzilatahu abin da ake tsayar da shi a matsayinsa na'am
ya ce kamar me zai sa mutum ya ikirarin cewa ya yi wani hadisi ya yi ikirarin da kansa kuma amma ƙarya yake cikin ikirarin nasa idan dan ya dada dan ya sa mutane shakka a cikin hadisai Mm. yanzu kamar wannan a shi a hamadun nasibi da aka zo za a kashe shi sai ya ce na kirkiro hadisai sun fi dubu suna ta yawo a a harshen mutane amma kun kashe ni na yaɗa su kaga wannan me yake nufi watakila ba su kai haka ba amma makida ce ta yan ta makiya addini da kan cato bar ma abinda ma duk ake da shi na hadisin barin jefa musu shakka wato da da ƙara yaƙar addini lokacin ma da za a kashe shi din to shine shi a a Khalid ibn Abdullahi al-Qasri yace ai muna da aljihabiza manya-manyan malamai irin su abdullahi ibn al-mubarak da abu ishaq al-fazari da musa ibn harun al-hammal ya ce za su rairaye su rairaye wasu watsar da hadisan karya su tabbatar na ingantattu shi kenan sai ya mutu da fushinsa mata fa mata bi ghairihi
قال الحافظ العراقي al-hafiz al-iraqi ya ce كأن يحدث بحديث عن شيخ kamar ya yi zance ya zantar da hadisi daga wani malami ويسأل عن مولده sai a tambaye shi akan ranar hai- akan shekarar haihuwarsa ويذكر تاريخا sai ya ambaci tarihi تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله da aka san cewar wannan shehin wannan malamin ya mutu kafin wannan tarihi to ka gani ya fito daga kabarinsa ne ya gaya maza
لا يعرف ذلك الحديث إلا عنده kuma ba za a san wannan hadisin ba sai a wajen wannan malamin
فهذا لم يعترف بوضعه to kaga wannan bai yi itirafi ba bai yi ikirari da kirkirar hadisin ba ولكن اعترافه بوقت مولده lakin itirafahu amma itirafinsa yaddarsa da lokacin haihuwar malamin يتنزل منزلة إقراره بالوضع ana ba shi matsayin wato yin ikirarinsa da kare- da- da kirkiro hadisin لأن ذلك الحديث لم يعرف إلا أن ذلك الشيخ domin wannan hadisin ba a san shi ba sai ta wannan ta hanyar wannan malamin ولا يعرف إلا برواية هذا عنه kuma ba a san shi ba sai ta riwayar wannan wanda ya yi kirkirar tasa daga ta hanyarsa تأمل to kai tunani akan wannan to wannan shine ma yunazzalu manzilatal iqrar ma yahkihi shine ma yunazzalu manzilatal iqrar abinda ake bashi matsayin iqrari shine kaga dalili ya zo wanda kirkiri karyar wanda yayi a yayi karyar za ta bayyana duk da bai fito yayi karyar ba amma ana gaya masa sai yayi fabuhital ladhi kafar sai yayi irin wannan ya kwata kyas in ji in ji sakwatawa na'am وإما بركة wa in ma ana sanin kuma hadisi maudu'i ko da rikkatin أي رقاقة في معنى ai wato wa- wato rashin miƙewa a cikin ma'anarsa قال الحافظ بن حجر alhafiz ibn hajar ya ce وحيثما وجدته fahaithu ma wujidat دل على الوضع koyaushe aka samu rakaka dallat a- dalla alal wad'i wannan samun nata yana nuni akan alwad'u وإن لم ينضم إليه رقاقة له ko da ba a samu rakakatin lafzi ba in aka samu wato rashin miƙewar ma'ana ko da lafazin wato a- bal- akwai ba- a- a- akwai fasaha akwai balaga a cikinsa ba za a- wa- wannan ya isa a yi hukunci da cewa wannan hadisi ne maudu'i
لأن هذا فيه كل domin wannan addini dukkaninsa mahasin kya- kyawawan abubuwa ne
والركة ترجع إلى الرداء wato rashin miƙewar ma'ana ko yana komawa ya zuwa ga arrada'a wato a- a- a rashin kyau
وأما رقاقة اللفظ فقط amma wato rashin miƙewar lafazi kadai فلا تدل على ذلك ba ta nuni akan wannan لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى Da- saboda yiwuwar cewar ya ruwaito shi bil ma'ana ne غير ألفاظه sai ya canza lafuzan بغير فصيح da lafazi wanda yake ba fasihi ba ne نعم إن صرح بأنه من لفظه صلى الله تعالى عليه na'am haka ne in sarraha in ya bayyana da cewa wannan lafazin annabi ne sallallahu alaihi wasallam وسلم to yayi karya
وإما بدليل فيه ko kuma da dalili a cikin hadisin أي قرينة في الراوي wato wata da wata da wata hujja wata qarina wato ita ce hujja wadda take kharijiya fil rawi a cikin rawin awil marwi ko a cikin abin da aka ruwaito كما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي kamar yanda al-hakim yayi is- ya kawo shi da isnadin sa daga Saif ibn Umar at-Tamimi قال كنت كنت عند سعد بن ظريف na kasan wajen Sa'ad ibn Dharif فجاء ابنه من الكتاب min al-Kuttab من الكتاب sai wani ɗansa ya zo ya dawo daga makarantar allo يبكي yana kuka قال ما لك sai ya ce me ya- me ya same ka قال ضربني المعلم ya ce malam ne ya dake ni قال لأخذينهم اليوم ya ce wallahi ni kuma sai na tozarta su a yau malaman allo ba ce sai na tozarta su To, shi malamin hadisi ne
حدثني إكرمة ya ce haddathani ikrima daga ibn abbasin marfu'an معلم صبيانكم kun ga malaman 'ya'yanku malaman yaranku shirarakum su ne a shiraranku
أنهم رحمة su ne mafi karancinsu wajen jin kai ga- ga maraya وأنهم على المسلمين mafi gilzarsu mafi kaushin ɗabi'a akan musulmi saboda an taba shi ya ce bari ya rama sai ya kawo hadisi to kaga wannan dalili ne a ciki ko wajen riwayar a cikin kissar Mm, na'am
وأينا وقائعا وما قبل تأويله وإن يكون ما نكل حيث الدواء حيث الدواء اختلفت بنقله وحيث لا يوجد عند أهله na ganin saboda lokaci ko a ta yi bari mu tsaya nan na'am wancan kutubar da ya ce a jingina annabi yana nufin kutubar da ake ji a'a a'a ba hudbatul haja ba wannan dogon hadisi ne da hudbar annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ah, ike koyar da adab adab din saduwa da iyali Mm. sauransu to wannan ce ike nufi alaikum salam a ran darasin wani sarki da ya fi a sayi da su da na'am na'am al-ma'alimul athira fi sunnati was sira eh wanda kamar yana nuna wani malami ne ma'asiri shi ah.
ke cewa duk wani malami wanda na yawan hadisi ne na'am a fage na ilimin hadisi na har yanzu akwai abubuwa da har yanzu akwai bukatar rubuce-rubuce a kansu eh mana ai ba ilimi ne wanda ya riga ya gama ba kam tarakal awwalu ay lil akhiri ko ba haka ce abdullahi yace ba da yawa na farko sun bar sun bar mana baya su zo su cika akwai har yanzu majal na'am eh to in ma sun bari kadan dai sun dai bari din shi to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik